daga makka zuwa madina wanda ya da madina a cikin biyar ga watan tara ta dubu da ɗari tara da casa'in da tara dan ci gaba da karatun littafin mai albarka riyadu salihin yau kuma za mu tashi babun fil mubadarati ila alkhairat wannan shine darasi na 18 farko babun fil mubadarati ila alkhairat wa hassi man tawajjaha lil khairi ala al-itbali alayhi bil jidd min ghairi taraddud haka ne ko man tawajjaha bi khairin ila al abinda wannan babi zai karantar da mu gaggauta yin ayyuka na alkhairi wa hasbi man tawajjaha da zaburar da dukkan mutumin da ya fuskanci wani alkhairi alal ikbali alaihi sai wato lalle ya zakke ma wannan alkhairin gadan gadan bil jiddi ta hanyar kwazo min ghairi taraddudin ba tare da kwan gaba kwan baya ba abinda wannan babi zai koyar cewa ba a jinkirta alkhairi yayin da duk kai tunaninsa kuma kake da ikon yin sa kada ka ce bari in bari ai da sauran lokaci gobe na yi jibi na yi wata mai zuwa na yi ba ka da gobe nan ko jibin nan kai ko minti biyar mai zuwa ba ka da da haka lokacin da kake ciki shine naka dama lokuta guda uku ne wanda ya wuce ya riga ya wuce abinda kawai kawai kake jiran sakamakon sa wanda kake ciki ki ke mallaka wanda zai zo nan gaba baka da tabbas akan sa sannan kuma da zaburar da mutane wajen aikata alkhairi din قال الله تعالى فاستبقوا الخيرات وقال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين ubangiji ta'ala ya faɗa a cikin suratul bakara yace fastabiqul khairat ku yi rigengeniyar aiwatar da ayyukan alkhairi ku yi rige ku yi tsere wajen aiwatar da alkhairat dukkan ayyuka na alkhairi idan an ce alkhairat dukkan aikin da shari'a ta nemi a yi shi ko aikin da shari'a ta nemi a yi iri biyu ne in ma nema mai karfi kaga ya zama wajibi kenan in ma nema wanda yake ba mai karfi ba kaga ya zama musahabi kenan to sai Allah ce ku yi rigen aikata aikin alkhairi gaba ɗaya kenan wa qala ta'ala kuma Allah madaukaki ya ce wa zari'u ila maghfiratin min rabbikum ku yi gaggawa ila maghfiratin min rabbikum zuwa ga samun gafara daga wurin ku wa jannatin kuma ku yi gaggawa zuwa ga aljanna ita wannan aljanna arduha samawati wal ardu wato fadinta shine fadin samai da kasa arduha samawati wal ardu shine fadin samai da kasa wa iddat lil muttaqin an tanadeta lil muttaqin domin masu takawa an tanadi ita wannan aljanna domin masu takawa yanzu wannan aya abinda suke cewa wasari'u ku yi rige ku yi sauri wato kaga kenan kar a yi shi abinda aka kulla babu domin ka an sami cikin wannan aya ku yi rige kar ku yi jinkiri zuwa ga me zuwa ga wata gafara ta wurin ubangiji ita ku gafara ana samun ta ne idan an yi tuba tare da istighfari shi tuba shine farin aikin tare da ne ba za a koma ba istighfari kuma shine neman a yafe maka aikin kullum istighfari kadai wanda babu tuba ba da amfani haka kuma tuba wanda ke ba ta tare da istighfari kuma ita ma daga giyar da haka ana samun gafara ne yayin da aka daina sabo kuma aka rinka dana sani kan abin da ya wuce aka rinka roƙon Allah ya yafi yasa Allah ta wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi sai ya hada guda biyu wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumatti'ukum mata'an hasanan إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضلة فإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير أنقلكم وأما الأحاديث أما تذكر حديثك و فالأول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال بادئوا بالآمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا رواه مسلم hadisi na farko a wannan babi an kai shi daga Abu Hurairah Allah ya kare ta a gare yace lallai manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yace badiru bil a ku yi rige ku yi gaggawa ta hanyar aiwatar da ayyuka na alkhairi me za ku rigaya fitanan wato waɗansu fitulu da ke zuwa abin nufi ku yi gaggawar aikata aikin alkhairi a zamanin da kuke ciki na yanzu a mintunan da kake ciki yanzu dan jin tsoron kada wata fitina ta biyo baya nan da minti biyar ko goma ko shekara ko mako wadda za ta dabai dabaibaye ka ta hana ka aikin alkhairi wato kai da fitintunin zamani rige kuke yi ga lokaci nan gurin ko dai kai masa ka riga fitina ta hanyar yin aikin alkhairi da haka ko fitina ta zo ka riga ka samu yin aikin alkhairin ka da wayar da tasiri a ka ko kuma ka kiyaye har fitina ta zo kuma ta hana kai shine ma'anar badiru bil a'mali fi kanan duk wannan fitintunu manzo Allah ce ka kifa in laylil muslim tamfar wani yanki na dare mai duhu shi dare iri biyu ne akwai al-laylul mukmir akwai al-laylul muslim al mukmir shine dare lokacin da wata ke fitowa a cikin sai ya haskaka har ya koranye duhun sai zanto duhun baya da tasiri saboda hasken farin wata amma al-laylul muslim shine dare wanda wata ke koyuwa a cikin sa kaga duhun sai da lokuwa kenan to su waɗannan fitintunu sai annabi ya kwatanta su da mafi duhu cikin dare biyu da mun dare iri biyu ne ko dai allailul muslim ko allailul mukbir to allailul muslim ko kaga azlamu min allailul mukbir kenan daren sa ya je duhu sama da daren da yake mai farin wata to su waɗannan fitintunu na zamani da suke zuwa wanda ke bujurowa yau da gobe yau da gobe duhun su da tsananin su kamar dare ne wanda wata ke koyuwa cikin sa yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira za ga mutum ya wayi gari yana mummuni yana mummuni wa yumsi kafiran amma ya kai yammaci kuma ya zama kafiri wa yumsi mu'minan ko mutum ya wayi gari ya ya kai yamma yana mummuni wa yusbihu kafiran ya wayi gari kuma ya zama kafiri yabi'u dinahu bi aradin min ad-dunya ya yadda ya sayar da addininsa bi aradin da wani dan kayan jin daɗi min ad-dunya na rayuwar duniya in dai har zai samu rayuwar duniyar ya yadda ya rabu da Allah ya yadda ya rabu da tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yadda ya kisan kai ya yadda ya zihiri ya yadda ya dukkan kowane irin nau'i na tsaka shi dai sai ya samu duniya wannan su ne kasantarin da manzon Allah ke cewa a riga su kafin su zo a yi ayyuka na alkhairi Allah ka fitar da ba baka da wata dabara da za ta fitar da kai daga cikin irin wannan fitintunun sai kai iyakacin kokari a cikin awa goma sha biyu da kake da shi aini kamar yadda muka ta faɗa muna maimaitawa awa nawa kake a kasuwa awa nawa kake a office da kasuwa da ofis da kaje kai awa takwas ko awa goma ko sama da haka duk abin da kake nema fa me zaka ci me zaka sha me zaka yi sutura me zaka gina gida me zaka shiga mota yanzu kuma dan me ba za ka iya ware awa ɗaya kacal ba dan ka nemo me zuciyar ka za ta rayu da shi me za ka samu daman ansa tambayar kabari a sanadiyarsa me za ka samu daman tsira daga wuta da shiga aljanna gobe shi awa ɗaya ba dan Allah idan kai haka duniya kamata awa goma sha biyu lahira kamata awa daya ka daidaita su to tare da haka wannan awa ɗayan sai mutum ya kasa sai a yi shekara kana zuwa kasuwa kuma kila cikin wannan shekarar ka samu waɗansu kwanakin da ka je ka dawo haka amma duk ranar da wato ainihin za ka tafi karatu tun shi da ya kanan da zai kai eh, bari mana ai sati ne zuwa mai nan dan baka je wannan satin ba ko dai to dan kwana duk inda za ka je ka amfana sai ga cewa shaitan yana sama kasala yana sama da jiki ba ka san kai sai ka yi fada da shaitan sai ka yi yaki da zuciyarka da annan nafsa amma sun bi su da ita zuciya umarni take da mabodan aiki to da haka mataki na farko da zaka bi kenan ka fita daga cikin fitattunan zamani kana zuwa inda ake cewa Allah ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ko da wani abu zai fitiro sai kaga an riga an haskaka maka fitila kafin zuwan sa wata biyu da suka wuce baya ko shekara ɗaya da ta wuce baya ka karanta wani babi ka ji tafsirin wata aya ka ji fassarar wani hadisi na wannan Allah sallallahu alaihi wasallam da zai zanto ansar abin da ya faru a yau dinka ko wanda zai faru gobe dinka amma wanda baya zuwa makaranta gurgurdan kankan kanin abin zo sai rikitar da shi dan da sai a kada shi a yanan tafi a gabas da shi ko a yamma da shi ko baya da abin da yake yana daidaita alƙibla sa inda zai fuskanta a rayuwarsa sannan na biyu kuma duk wanda za ka yi abuta da shi ya zanto mutum da na gari salihin bawa ta yi. to kuma wannan yana da wahala yau a duniya domin za ka yi abuta da mutane kala kala sai da abinda ake so ka gane shi ne aboki akwai na kusa akwai na nesa akwai muna aboki sai kuma wata ba ku haɗu ba ko ba ku ku zuwa juna laifi ko ba haka bane ba amma akwai abokin da ya aka kwana biyu ba ku haɗu ba bai je wajen ka ba ka je wajen ka ba wani bai nemi wani ba zai zama abin mamaki kwarai da gaske za ku ji lalle kun saba ma juna to duk abokin da za ku shaku haka ta yadda in mun neman kamar rasa mun ina kake sai a ce aiki ku da kila kila ne kadai zai iya sanin inda yake to wannan wanan da ya kai wannan matsayin auren sa ya zanto mutum ne na gaske ya zanto mutum ne da kuka gida a hotar kan bin Allah kan bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana jin dadin zama da shi ba dan komai ba in ya ganka a kuskure sai da shi hanje ka wani ka tsoron Allah abu kaza bai dace da shi wani ka tsoron Allah ya kamata ka ne sanci kaza ka ne sanci kaza to wanda shine aboki na gari wanda ke maganin ka na dukin da zai kare ka daga tuntunan zamani sannan abu na uku kuma dukkan inda ka san ana sabo ka da ita sai illa zuwa ta kama ai maganin kar a jiki ne mai <laughs> kai maganin kar a yi ne kar a gani domin idan dai har kana zuwa kana gani kana gani kana gani matakin farko shine tun kana gani abu kana ka kana gani kana tsaki kana gani kana tsaki yau da gobe ka gani wata rana baka in wani ya tsaki sai ka ce menene sai abu kaza na gani sai a ah, mu kullum ma sai mun ga wannan yau kai da baka taba gani ba sai yau dan ka gaje wani mataki <laughs> to abin da ake jiya mutum tsoro wata rana ya sha'awar ba wata rana ya tsaya wata rana sai dan ya jaye to duk inda ka san ana barna ko za a lalata maka tunanin ka ko aqidar ka sai ka kaucewa abu to in dai kana bin wannan mataki kuma abu na gaba da za ka kara shine kullun ka rinka addu'a bana ba da qulubana haɗe ta nawa wa hab lana min ladunka rahma innaka antar wahhab annabi sallallahu alaihi wasallam shine kim tsantsan kim kimtsatsu tare da haka ke cewa allahumma ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinik ya allah mai zuzzu ya zukata tabbatar da zuciyata kan addinin ka kasa kakata jama'an annabi ke yin wannan ai ba dan jin tsoron zai karkata ba yana da garanti Allah ya shirye da yace inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira wanda sifofin ba wanda aka ba sai sallallahu alaihi wasallam shahidan wa mubashiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira ko da mutum ya zama sirajan ai da ya zama muniran irin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama siraj ne kawai amma munir sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da haka kuma yake cewa ya Allah ka tabbatar da zuciyata kan addinin ka to dalilin kan ashe mun mun ba ka aula bari sai wa kan wannan addu'a to wannan shine abin da mutum zai samu ya kauce daga fitintunan zamani kuma duk abin da aka faɗa na alkhairi kai kokarin yin sa iyakacin yin ka wannan hadisi da wahu muslim imam muslim ya rawaito wannan hadisi azani hadisi na biyu cikin wannan babu an abi sarwa'ata bi kasr sin al muhmala wa fathiha abi sarwa'a wato sinin din ana yi mata kasra kuma ana yi mata fataha ko kace sirwa'a ko kace sarwa'a kine ce bi kasr sin da yawa sinin kasra al-muhmala wanda ba ta da dubu idan sun ce asinul mu'jama wato sun mai ruwa kenan mai dubu asinul muhmala wanda aka wofantar da ita ba ta dubu kenan an gane ko kamar idan sun ce al-ainul muhmala ainun da ba ta da dubu ainun kenan idan sun ce al-mu'jama ta zame kenan ghaibul kenan kamar idan sun ce al-haqul mu'jama ya zanto ha karmi kenan idan sai al-haqa al-mu'jama kan ya zama ha karmi da ruwa ka idan an ce al-muhmala kuma ya zama kenan ha karmi kenan abi sirwa ko kace abi sarwa عقبة بن الحارث والنجين سنة رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة العصر فسلم ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعض مجر نسائه ففزع الناس من سرعته فخرج عليهم فرأى أنهم قد عجبوا من سرعته قال ذكرت شيء فقال ذكرت شيئا من شبر عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته رواه البخاري حديث النبي وانا بابي حديث ابو سروى يكي شيني عقبة بن الحارث يكي شوى صليت وراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يصلى باين أن نبصيرا دا أمن الله ثبت قريش بالمدينة المدينة الأسرى أو تلا أسرى wato kaga ya kiyaye sallar ba tala asar ce lokacin da abin da ya faru a baya zai fa sallama sai annabi ya sallama daga sallah sun makama musri'an yana yin sallama sai ya tashi da gaggawa fa ta kafa riqaban da ya rinka tsallake ya mutane kamar duk mutane na cikin sahu yana ta tsallake su yana wucewa har ya fice daga cikin masallaci ila ba abu hudar nisa'i yana da gaggawa zuwa wani sati na gidajen matarsa ko na dakunan matarsa ko zuwa wato dakuna kenan domin ko ka ce gidajen matarsa dan matan annabi ba wai gida take zarar guda ga kofar wannan ga kofar wannan ga kofar wannan ba a ko ce akwai dan kewayen da daban wancan kewayen da wancan kewayen da wancan kewayen da annabi ya tafi dai zuwa wani sati na dakunan matarsa ma'ana ɗaya daga cikin matarsa ba wai lalle ne a gane ko wace ce ba me ya yi shi ne abin da ya fi muhimmanci ba wai wace ce ba fafa da annan sai mutane suka dimoji suka firgita min sur'atihi saboda gaggawar da saboda annabi da yi da saurin da yake fa da alaihim bayan annabi ya je ya kammala abin da zai sai ya fito gare su fara'a annahum qad aji sai ga cewa mamaki ya kama su min sur'atihi saboda saurin da yayi fa kana sai sai ce da su zakartu shay'an min tibrin indana na tuna wani abu ne na zinari a wurin mu wato kamar min wato wannan tibir din na na saraka ne na tuna tibir zinari kenan na tuna wani tataccen zinari da aka kawo gidana na sadaka da za a raba wa miskinai ban tashi tuna shi ba sai ina cikin sallah fakaritu an ya habisa ni sai ni ji tsoron rashin raba shi kar ya dan dakatar da ni gobe kiyama a wani filin ba amartu bi qismati idan haka sai ne gaggawa na jale umarni sai ai maza a araba ai maza a araba hakkin talakawa ne hakkin bayin Allah manzo Allah ba shi zai ba amma jinkirin yake jin tsoron kar a kama shi da shi gobe kiyama ai baya cin sadaka sallallahu alaihi wasallam an riga an da yace la tambaye li ali Muhammad wala li ali Muhammad sadaka dai ta zakka kan bata dace da iyalin annabi sallallahu alaihi wasallam shi da dukkan iyalin gidansa ba sa cin da zai kai inda ba yana da khida yace da tinga mutane ce iyalin gidan annabi ko sun fi karfin su da tinga mutane an gane ku? to yanzu a nan gurin kaga ka duba irin wannan abu da ya faru manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana gaggawar ya sauke wannan yi da ke kansa sadaka ya aka karɓo a matsayin sa na imam yana kokarin ta isa zuwa ga waɗanda suke masu ita ba yana jin tsoron zai fi bane ba to dukkan wannan yana daga cikin abin da ke nuna wato gawa sannan cikin hukunce hukunce da hadisin ke nuna wa malamai suna cewa hadisin na nuna mana halaccin da mutum ya kammala sallah ya tashi daga wajen kai laifi ba kai laifi domin da a ce zama bayan an yi sallama din nan ka zauna a wurin wajibi ne da annabi zai sare da wannan wajibin ba zai sare wato kenan idan kana da harkokin harkokinka ana yin sallama sai ka tashi ka fita a hanya kana zikirinka astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah allahumma anta salatu wa minka salam tabarak ya zal jalal ikram an tabuka biya dauke kana kayan kayanka kana girgawa da hannu <laughs> saboda ka je wajen wani alƙawari ko wata harka ka ta kubuce maka wannan ba kai laifi ba baka saba wa Allah ba idan kai haka baka saba wa Allah ba shi ne zikirin kai iyakacin gobar ka kai nan ne kai to amma kuma a ce dole sai kai shi a zauna a wajen wannan ba dole bane in kana da sarari ka zauna wannan akwai lada shi zaman yana da lada amma ba wajibi bane a ce in ba ka da sarari da lokaci ya gure ma sai ka tashi ka tafi wannan babu dai sannan na biyu sai ka ce hadisin na nuna a ce mutum na iya tsallake mutane suna zaune in larura ta kama ko ba haka bane ba dan da annabi ta khattari qaban har ma saboda yadda yake gaggawa ya fita har suke mamaki menene ya faru menene yake faru sannan na uku a sai ya halatta kai tunanin duniya a cikin mai sallah dan annabi ya tuna da wannan zinarin lokacin da yake ne da tunanin duniya da fata sallah da kidan annabi ya mai duk da haka kuma malaman suka ce a ai tunanin da annabi ba na duniya bane tsantsa tunani ne na daga wata ibada zuwa wata ibada yana cikin sallah sai tunawa abin nan Umar dan Khattab yake cewa yaso da dama nukan samu tunanin yadda zan tsara sojoji na a cikin sallah yake inda da cikin sallah sai bala taymiya yake cewa wannan bai laifi ba dan ya wannan tunanin wata ibadar ce kuma ya sake dan tunanin jihadi kuma ibada ce domin shi ne mai nane menene <laughs> shi ne zirwatu sanamil islam in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai idan ka tuna duniya ba in ka tana duniya ba kai so ne ba tana ka tana sai dai gurgudan yadda tunanin yayi fadi gurgudan yadda yake rage ladan a annabi ya ce da dama mutum zai sallah sai ka samu ba abin da zai samu a cikin sai ɗaya cikin takwas da sallah yasa da dama wani da ya bisa bakwai wani ɗaya bisa shida wani ɗaya kaza wani ɗaya kaza wani ɗaya kaza haka annabi musa kowa gurgurdan yadda tunanin duniya ya mamaye gurgurdan idan har tunanin ya makantar da kai baka samu komai a ciki ba to akwai shi cewa a cikin da kwarai da har ka fara ka kare da san ko raka a kai ba kai ne ka sallama kawai irin wannan tana samun mutum ko <laughs> yin kasuwa ya ce tana samu amma wajen da shahidin min ahli yake babban dai abin da ake so mutum ya kokarin kore tunanin dan ya tara hankalinsa da wajen sallah to shi yasa babban abin da zai taimaka maka wajen kore tunanin lahira ko a cikin kore tunanin duniya din bi kadar al'al idan ka bi sallar yadda annabi domin matakan da annabi ya tsara wajen yin sallah in dai kowa zai yi sosai da ya kore tunanin duniya mai yawan abu na farko idan ka zo yin sallah din nan kana tunanin za ka yi ni da ba ai niyya ka riga ka sallah ta tunda ka shigo masallaci yanzu mai rage kai kabbara harama lokacin da ka yi kabbara harama bai za ka ce Allahu akbar wajen furta Allahu akbar hararo ma'anar menene ma'anar Allahu akbar kuma duk da haka kana tunanin menene alakar Allahu akbar da daga hannu yaya annabi yayi ɗaya cikin matakai guda uku wani lokacin yace Allahu akbar sannan ya daga hannun ya sauke kuma ya tsora kan kirjinsa wani lokacin tare da faɗin Allahu akbar da daga hannu wani lokacin kuma sai an daga hannun an sauke sada'a Allahu akbar kana kokarin da zuwan ne nayi wancan ne yanzu ko ne yi wanne wannan domin in mamaye sunan annabi gaba da ta sallallahu alaihi wasallam ya wannan zai zo maka kana yin Allahu akbar ka halar halarta cewa mafi girma fa a duniyar nan shine Allah ka manta da dukkan wani girman mai girma kuma yanzu Allah kawai kace tsaya kada gaba wannan Allah ba gaba mai zo biyo baya ɗaya daga cikin adiyatu istiftah addu'ar bude sallah كلا فرقة كلا تنوم على التا وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين اللهم باعد بيني وبين خطايا كما باعد بين المشرك والمغرب دعاء تركي قل سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك قل أين قد تكنسو كلا تنوم على التا كلا دمى واتيك من استئاذة يا يا النبي استئاذة إن ذاك استئاذة من ذاك استئاذة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه هكا النبي أما إذا كنت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كاي استعاذة أما بعض الحديث سوى النبي يعني هكا أما يا هلك يا هلك كي أنا ما أتاك النهل أياتي أجازت جهدي آية التي فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم sai suka ce Allah sai za ka karanta Qur'ani kai isti'aza ka wata ne da kitab tun da nassin aya ce fasta iz billahi yadda zaka kwatanta umarnin sai ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim haka malaman qira'at suka ce malaman hadisi suka ce to wannan ayar fasta iz billahi minash shaitanir rajim kafin ki sauka akan ka ya kai malam kisai ko nafi almadani ko abu ja'far yazid ibn al-qaqa almadani ko ibn kasir ko ma dukkan wani malamin tafsiri kafin ka karanta ta wa ayar aka saukar wa ita da Allah to tunda an saukar maka ya aiki ne ta ko bai ba to ya ya aiki da ita a'udhu billahi minash shaitanir rajim kada yace ko yace a'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafsihi wa nafsihi idan ka duba dukkan hadisin duniya <laughs> za ka zama yace a'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafsihi wa nafsihi ko lafazin da yake kudan kudan amma duk malamai sun yarda idan ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim ba laifi kai ba ja'iz ya halaka amma ka san ba a kwatanta abinda annabi yayi ba da wanda ba idan kai isa da kammala ba sai basmala ba daga nan gurin sai ka shiga karatun fatiha kana a ma'anarta sai ka zaɓi tura wadda take tana tunanin eh, tana maganar aljanna ne ko wuta kana karanta kana tunanin ma'anarta wannan matakan idan ka ɗauke su duk za su taimaka wajen kakkaɓe tunanin duniya in dai ka ɗauki wannan matakan ka zo kuma ka cika rukuni a cikin rukuni mai ake faɗa ka tuna abin da annabi ke faɗa ka faɗa ka dago idan an dago ko mai annabi ke faɗa ka tuna waɗansu daga cikin su ka faɗa idan an tafi su jira fa duk idan ka zo dan bi izinin lahi ta'ala kana yi yau da gobe yau da gobe har suka zama jiki yau ka iya wannan gobe ka iya wancan sai ga tsace maka ma wajen kore tunanin duniya da yawa ba yadda za a yi dai a ce gaba daya ba wanda zai yi tunanin duniya a cikin mu haka da dai kuma mutane zai mana wahala amma ka rage matakin da ke warku ne koyi da annabi sallo ka bar aiki muni sannan kuma wannan na nuna mana gaggawar aikata alkhairi kenan ga dukkan mutumin da yake haƙƙin wani ke hannunsa ko da ajiya aka baka to kai kokarin isarwa gare shi ballan sana kuma idan mutum ya maka laibiranci ko ya maka aiki ko ya maka kwadago to kai kokarin biyan sa manzo Allah sai uqul ajira haqqahu qabla an yadfa qabla an yadfa arafu idan laibar ya maka aiki ko mai gadi ya aiki ko ma'aikaci ya aiki tele ya dinki ka biya shi haƙƙinsa tun kafin gumin jikinsa ya bushe ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga kuwa ko dan su ba su haka sai su ga idan kai musu aiki da yawa in suka baka kudin nan take ai zaka bolo da su sai su rinka baka kashi kashi kashi kashi in kudin nan da ne sai su kasa gida uku yau ka karɓi sulusi gobe su sai ka ce raban gado sulusi gobe sulusi jibi kuma su ba haka da yake za a raba a ba to haƙƙin bayan Allah su ake dandanan da yake hannunka da lokaci yayi sai maza ka sauke wannan dangon wa fi riwayatin a wata riwaya ta ji a cikin hadisin kuntu kallabtu fil baiti tibran min sadaqati manzo Allah ce dalilin da yasa na fita da gaggawa na kasance na bari a gida na tibran wani zinari min sadaqati na zakka domin a sadaqa ɗaya ne daga cikin sunayen zakka da lafazin alqur'ani mai girma khudh min amwalihim sadaqatan tufajjiruhum da faɗin Allah ta'ala inna masadaqatu lil fuqara'i wato kaga kenan na bar wani zinari na zakka fa karitu an ubayyitahu sai na kyamaci in bar shi a gidana ya kwana ba tare da laraba ba kwana guda ba at-tibru qita'un qita'u zahabin aw fidda abin da ake kira da at-tibru a larabci shine ko dai wani bangare na zinari ko na azurfa falgace na zinari ya ko na azurfa duk kira daukar fadan at-tibru sai dai gaskatuwarsa akan zinari ya shine aka fi amfani an gane ku الثالث حديث لوك عن جابر رضي الله عنه قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد Jabir dan Abdullah ya ce wani mutum ya faɗa wa Annabi sallallahu alaihi wa sallam a ranar da aka yi yakin Uhud yace da shi ara'aita in qutiltu fa aina ana yace ba ni labari ya annabin Allah ara'aita ba ni labari in qutiltu idan har aka kace na a wajen wannan yaki fa aina ana ina ne matsayina qala sai annabi sai fil janna ai aljanna kai tsaye fa alqa tamaratin kunna fi yadi jabir yace sai wannan mutumin ya jefar da waɗansu ƙwayan dabino da ke hannunsa thumma qatala sannan ya shiga cikin fagen yaki yana ta yaki hatta kutila har aka ke gaggawar neman aljanna da zuwa yayi tambaya annabi yanzu da za a kashe da wajen wannan yakin me matsayi da cikin aljanna kawai sai to da haka ne bai zan har sai na cinye dabi nan guda uku sai ya bata lokaci ne sai ya shiga tunda an ce ga sadaki sai shiga aljanna magana ta kare sai har sai da aka kalkula abin muttafaqun alayhi الرابع حديث له عن ابي هريره رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه واله وسلم wani mutum ya zo wurin annabi da alaihi wasallam tabbata gare shi fa ya yace ya manzan Allah ayyu sadaqati a'zamu ajra cikin sadaka wacce ce tafi girman lada yanzu kowa zai so ya ji sadaka ce tafi girman lada kana sai manzan Allah ce an tasaddaqa wa anta sahihun shahihun takhsha al-faqra wa ta'kulu al-ghina ولا تغني حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان متفق عليه yace ayyun sadaqati azamu ajra cikin sadaka wacce ta fi girman lada sai manzo Allah ce an tasaddaqa ka bayar da sadaka wa anta sahihun alhalin kai kana cikin koshin lafiya baya ga haka sahihun kana cikin kwadayin dukiyar kana jin zakinta da dandananta to lokacin ka bambalo ka matsa wa ranka ka bayar takhshal faqara gashi kana jin tsoron in ka bayar kila zaka talauci tare da ka bayar wa ta'ammul gina kana burin kai ma ka tara da yawa irin yadda wani ya tara irin yadda wani ya garke motoci kai maka ya garke motoci ha kake bukata kai ma tare da haka sai kai ka zuciyar ka dauka ka bayar to wannan sarkar ta fi kowace lada inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahiwa kana cikin koshin lafiya dan mutumin da ke kan gadan asibiti kuma an riga an ce kansa ce ai ba ta ci sannan ya zo da cewa wuri kaza a bawa ne wuri kaza a bawa ne wanda lada dai bai ta wancan ba yanzu da ga haka kaga yanzu ke nan wato kana bayarwa ne yanzu da kamata ma kai wata ba kyautar ba za a zartar da ita ba saboda magana kuma kake so kai wake shi kenan dan ba ka san cewa wannan ba rabanka bane ba dan an riga an fara kirga tun ana kirga kwanaki yanzu ana kirga maka awanni duk wanda ya zo dubo kai na tsammanin in ya fito kuma da ke zai sake dawowa ya same ka to lokacin ka ce ba wani ba ne a'a wa anta sahihun kana cikin koshin lafiya baya da haka sahihun kana kwadayin dukiyar domin asuh waɗansu malamai suka ce shine al-bukhl dan Allah ta wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulai ka humul muflihun waɗansu suka ce a'a ash-shuhhu ya ta babar da al-bukhl al-bukhl ruwa ce amma ash-shuhhu ga ruwa ga kuma san da wani <laughs> amma shi wancan al-bakhil shi ba ruwan sa dai ba zai ba amma ba abin da ya ta masa kai salati kai kai duk abin da zaka yi amma shi ash-shahihu ga shi ba zai bayar da naka kuma yana son kuma ya karɓa naka to me za mu tsari matsalar ki kenan matsalar kenan to gashi nan dai kuma ba da yayi ma'anar da ku ba dai ku ba kun dai jima'a da waɗansu malaman suna bambance su da cewa al-bakhil shine wanda yake rowa cikin sanannen abu guda amma a shahihu wani shi komai ma rowa take ai za ga mutumin da rowa cikin abu ɗaya ne ya dauki kuɗi ya baka ba zai yadda ba amma zo gidan ka ya tukunya guda ya amma ya baka kuɗi ba zai to wannan al-bakhil ke ya ware wani ba da ke rowa ya baka aran mota ko ya dauke ka akai kai ta jin AC a gari a yawo da kai ba fice da ya sai baka amma ka ce kana son kaza ko nan gurin za ka saka to shi ku an sai hihu ko ruwa ruwa sai ya ce zai rowar kuɗi haka zai rowar ruwan sanyi haka zai rowar abinci haka zai rowar komai ba rowar sai ke haka wajen zama da mai suka abin nan kansa to yayin da kake matsayin shahihi da zuciyarka ba ka san kowa ya taɓa lokacin ka yaƙi zuciyarka ka ɗauka ka bayar to sarka da kowace lalaki sarkar ta kowace na dake ba wanda ake haihuwa ba da yawan kyauta matsawa ne kace ka koya ke sa ba Allah ke cewa man yuqa shuhha nafsi duk wanda aka kare rowan dukiyarsa kan kowa na da shi kenan amma wani an kare shi daga sharrin ruwan wani ba kare shi daga ita game da ka sani asalin hasada kowa na da ita amma wani an wani ya tsaya mataki wani kuma ya wuce shine ibnu qayyim ke cewa ita asalin hasada matakinta na farko shine hubbul manafasa yake wannan ko alkhairi ne musamman cikin ibada wani yayi kaza to bari in yi kokari ni ba in yi kaza wani yayi kaza ni ma bari in yi kokari in yi kaza yake musamman cikin ayyukan ibada wani ya haddace suratul bakara to ni ma bari in yi kokari in cikin bakara wani ya gama da ali imran ni ma bari in yi kokari wani na kiyamul laili ni ma bari in yi kokari to asalin wannan ana sai ha kuma a harkar duniyar ba wani ya iya ya shiga irin business kaza har ya kai labari to duk da ban taɓa yi ba bari in gani ya zan koya kai na dabarar shiga cikin wannan business ne ba in kai labari kaga yanzu kai baka kyashin nashi amma to kake kai tarayya cikin abin da yake ba ruwanka nashi ya kai fanta ba sama ma zuciyarka ba ta damu ba to wannan hasada kenan a matakin ta na farko wanda ana son kowa ya haka ibn al-qayyim yake to idan ta tafi ta tafi ta tafi ta tafi sai ta je wani mataki ko mummuna shine kuma baka son ya samu sai kai ka yadda ya samu amma yanzu to kafa naka ana nan ana nan ana nan sai ta kai mummunan mataki na karshe ne gaba ɗaya so kake abin da ya samu waya rasa ko waya rasa saura kin kadai yo waye wahada la sharika lahu ba Allah ba ko da ka sani a duniya sai an yi tarayya da ko me ne kuma sai an fika wani ka fi wani a nan gurin shi kuma ya fika can gurin amma dai babu yadda za a yi samu wani mutum a ce ya fi kowa cikin komai ba zai Allah ya kasama rayuwa a wannan tsarin to da ka gora dukiyar wani da kaushe shi kenan kuma yanzu ka ci da cikin mummunan abu kenan ne matakin hasara kenan wanda ba a san hasada dan mummunan mataki ne wannan rai da ko da ka gore ba kai ka fi kawai dace ya ta tsayawa kar ya ci gaba ba wai ta kai ya kare ba wannan kansa bone ne ballantara kuma kai kokarin dace rasa kai sai kai kadai wannan babban abin dan shi mai hasada kamar yana faɗa wa ubangiji me yasa ka bashi ai bai dace ba shi eh, kawai rotar da ke a gaban Allah dan me aka baka me yasa baka tantanta ba sai shi kaga wannan ai ba karaman abin nan ne Allah ya tsare mu da hasara manzo Allah ce anta saddaqa wa anta sahihun sahihun takhsha al-fakara yayin da kake jin tsoron talauci wa ta'ammulul bina kuma kana goratar kai ma ka dukiya tare da haka suka yake zuciyarka ka bayan wala tuhmil wala tumhil manzo Allah ce kada ka yi jinkiri hatta idza balagatil hulquma har sai da rai ta zo makogaro an gane ku alhulqum kenan wato magudanan numfashi da ke nan makogoro idan rai ta zo nan gurin ai mutum ko mutuwa ta zo kenan to shi ne suke cewa ai idan rai ta zo nan mutum ba zai cewa ai kaza ba a karabat alhulqum kenan sai da rai ta kusa zuwa nan gurin an zaro ta kusa zuwa nan gurin kana dab da mutuwa kul sai ka sai ka kana cewa li fulanin kaza wa li fulanin kaza wa kad kana li fulani sai ka cewa wani a bashi kaza wani a bashi kaza manzon Allah ce wa kad kana li fulanin duk ko ya riga ya zama na wani to shine sai suka ce fulan ka san shi fulan a larabce kinaya ne kana nufin wane wato wanda ba ka saya shi kenan baka yi ne ba baka bayyana sunansa ka saya sunansa to kaga fulan guda nawa annabi ya ambata na cikin hadisi a guda uku ko li fulan kaza wa li fulan kaza sai kuma yace wa kad kana li fulan fa ghayara bayna al fulanayn al awwal wa thani wa bayna al thalith fulan na ɗaya da na biyu ya ambace su lokaci guda na ƙarshe kuma sai aka faɗe shi kaɗai to sai malamai suka ce da alfulan na farko da na biyun kada kokarin yin wasiya ne a bawa da kaza wato kamar wasiya kake sai annabi ce wa qad kana li fulan in ka zo dan gurin ko ai ya riga ya zama na wane wancan wane ɗan da ƙarshe da aka ambata bai cin gadon ka nan sai a lokacin dukiyar ba ta taɓa ce duk wanda ya zo dab da mutuwa yana makirkita yana su ba na farfadowa ya ce a bawa da gida na nauri kaza a bawa da fuloti na nauri kaza wannan wasiyar sai in magada sun ga dama in suka ce ba za a bayar ba ta zauna dan annabi ya ce wa qad kana li fulani baka sani ba wannan dukiyar ta riga ta zama ta wane me kake cewa ba wane ba za ka bace in dai rai ta zo nan gurin in kana cikin cutar da kake da tabbas din wannan cutar ta ajali ce duk wasiyar da kai a nan gurin sai in da dan magada ne sannan za a ba da shi in ba ta da bace kenan ba za a ba amma idan kana cikin kuna da kai ba amma idan kana cikin koshin lafiya da kazar-kazar ba tsammanin mutuwa ana jin daɗi ana tsayawa sai ka zo ka tara magana ka ce to ko da Allah ya karɓi ta gida da nauri kaza gida da nauri kaza mota ta ko dukiya ta dauki adadin kuɗi kaza a bai mawani to irin wannan kawai abin da zamu kalla wannan abin da kace a bai mawani ya tabbatar a tabbatar bai wuce su da shi ba wato bai wuce ɗaya bisa ukun dukiyar ka ba an fahimta ko sannan kuma wannan wanda kace a ba ɗin ya zanto cewa dama ya da rabo cikin gadon ba ka bane ba mahaifinka bane ba mahaifiyarka bace ba ko matarka bace dan waɗannan duk suna da me dama suna da cikin magadan ka wanda su gada shi wanda zaka wa wasiya ya zanto dama ya cikin magada sannan kuma ya zanto abin bai wuce daya bisa uku dukiya to irin wannan wasiyar ko magada sun ki ko sun so sai an tabbatar da ta kun gane da kyau don Allah ya nasanta cikin Qur'ani duk inda yake ayi kaza ayi kaza sai ce min ba da wasiyatin yusi biha aw dayyin dan ba gaba min ba da wasiyatin yusi na biha aw dayyin dan ba gaba min ba da wasiyatin yusa biha aw dayyin ko tusu na biha aw dayyin duk dai sai an kawo wannan gurare guda hudu sai dole sai bayan wasiya kafin a ba mai gado ɗaya bisa uku ko rabi ko ɗaya bisa shida ko ɗaya cikin takwas ko ma menene sai bayan an zartar da wasiya da baki kun gane wannan da kyau wannan wasiyar da kai kana cikin koshin lafiya kuma ya kasance mata wata kiyi ba in ka bayar ka ce ba ne sai aka duba ga abin da ka ce ka bashi din nan ya wuce ɗaya bisa uku ya kai rabin dukiya to a nan gudun ba a cewa a rusa wasiyar a sai a rage abin sai a dawo da shi daidai dai bisa uku a nan gudun ba a saba maka ba Allah aka ce a gane ko ko ka ce a ba ne sai aka duba ga wannan wanan da ka ce a ba magaji da sai ce to wanda ya da rabokan sai dai ka ce a ba ne ba dai shi ba sai dai ka kawo sunan wani ba. amma in har mutum ya zo da ne da mutuwa ya san ba zai iya tashi ba ko an ba shi tabbas ko likita ya duba cutar ta hanyar na'urori na zamani da ke nuna wannan za a iya warkewa ko ba za a warke ba da zato ya karfafa kan cewa lallai ba za ka tashi ba sai ka zo ka ce a bawa da kaza a bawa da kaza to a nan gurin ko da abin da ka ce a bayar bai kai sulusi ba ko da bai wuce sulusi ba ko da wanda ka ce a ba baya cikin magada ba a zartar da irin wannan wasiyar sai in magada sun gada ba sun ga dama sun ce a baya yanzu suka ce a a shike dan hukuncin ka lokacin hukuncin <laughs> hukuncin wanda wanda ya mutu dan ba tsammanin tashin ka saura kirin ne kawai shi ne abinda manzon Allah ya ce kar ka bari har sai rai ta zo nan gurin sai ka ce li fulanin kaza wa li fulanin kaza yace wa qad kana li fulanin ya riga ya zama ko na wani shine magaji muttafaqun alayhi wanda hadisi Imam Bukhari da Imam Muslim suka rawaito al hulqu me ake nufi da al hulqu majaran naf wal mari abinda ake nufi da al-mari kuma majra at-ta'am wa sharab wato kenan a cikin makogaro akwai hanyar da iska ne ke bi abinci baya bi akwai kuma hanyar da abinci ne ke bi da kuma abin sha to inda numfashi ke bi shine ake kira al-hulqum a larabci titin da numfashi ke bi na cikin makogaro shi ne alfulkum wa laula idza balagat alfulkum wa antum ilayhi tanzurun dai idan rai ta fito zuwa nan gurin ayar ga an taso ta daga cikin jiki kin tunda manzo Allah ya bayyana yadda ake taso a cikin jikin dan adam kamar daga cikin sa gaba daya ake tasowa har sai ta zo nan gurin malaikun da suke taso ta har sai ta zo daidai nan alfulkum ne sai shi mala'ika mutuwa guda ɗaya malakul maut sai zaro daga cikin jiki sauran mala'iku sun taimaka masa ne wajen danno jiki duka an bai ku to wajen dallo jikin nan ake samun bambanci tsakanin mummuni da kuma wanda ba mummuni ba tsakanin salihi da wanda ba salihi ba salihi cikin nishadi za a dallo nan da fita wanda yake ba salihi ba kuma sai an matsa da karfi ko da a lokacin kana ganin baya motsi yana jin dadi a jika dan wanda yana cikin umur al-ghaibiyya wanda yake zaka bada gaskiya da annabi ya faɗa ko da zahiri ba ga mutum yana tsalla ba yana jin jiki indai kafiri ne ta jika na jika ko da zahiri kana ganin mutum yana shan wahala to kar ka dauka zaro ran ne yasa malaiku ne suke dukan sa bayan ko gabu mu ne mai kiyama da da azumin litinin da alamin wannan sai dai da dadin cuta kila wannan da dadin cutar an sa masa dan kare da motsin wancan zaro ran din har a zo a zare ta matar da yamma dan haka kara wajen mutuwa ko rashin kara ba shi ke nuna rahama ko rashin rahama ba kar ka ga wani ya mutu yana tsinke tsinke ka ce ka wanda dai ka ayi azumin gona cikawa wani kuma ya shiga jirgi daga Lagos za shi daga Kano za shi Lagos a ce kawai yana karatun jarida ya mutu ce a ce wala karatun jarida karatun jarida ba sani ma sai da aka suka aka ya tsinge a wannan ko a wannan wanda ke irin wannan mutuwar Allah ya gana ba ko ba wanda kafiri zai irin wannan mutuwar ba wai abin nan wannan ba shi ke nuna wai ya sha ba su sahabbai ma alamar ma wato wai kai mumuni ne su ka dan jijiki wani lokaci a wajen mutuwa kamar yadda annabi ya bayyana cikin hadisi al-mu'min yamutu ya rakal jabi. da kuma tsoki a wato mummuni ke mutuwa alama ta kyakkyawar cikawa kenan da annabi an bata cikin hadisi to wannan gumi din na goshi sai suka ba su ma'ana guda biyu waɗansu malaman suka ce ai wannan gumi na goshi ba wai sai in mutum yana ta doke doke bane ba ko yana wani abin nan galibi in dai har Allah zai arzuta mutum da wannan ko da baya motsi idan ka taba goshin sa haka za ka ga da gumi in yi tuka a daidai wannan lokacin alama ta kyakkyawar cikawa waɗansu kuma suka ce a wahala da gumin goshi da aka ce ba wai gumin ne ke ketowa ba wahala ina fata an fahimta to amma matsayin na doke doke ne kan wannan kuma daban amma dai yunkurin jiki ko jin rantsi wannan kuma daban amma dai matsayin na doke doke kan kawai ba zai dan razanar da mutum kan gaskiya a ga mutum na ta doke doke a ce har sai an ɗaki wannan akwai dan razanar amma in dai wahala ce mutum na tuke tuke har ya mutu ko yana jin radadi ana ganin shi na jin zafi numfashi na zuwa ya ɗauke ya dawo ya ɗauke ya su mutu biyar kafin ya mutu wannan ba cikin zai yi mummunan cikawa ba manzala sallallahu alaihi yayi ba mun karanta a baya ba lokacin da Fatima ta zo manzo Allah cikin abin yana cewa tana cewa wa karba abata ya damuwar da na ke cikin manzo Allah ta kai ce la karba da ala aliki ba da yau da yau kuma ba ta ran damuwa akan mahaifi to kaga wannan kenan an fahimta ku eh الخامس حديث نبي عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اخذ سيفا يوم احد فقال من ياخذ مني هذا فقبضوا أيديهم كل إنسان منهم يقول أنا أنا قال فمن يأخذه بحقه فأحجب القوم فقال أبو دجانة رضي الله عنه أنا آخذه بحقه فأخذه ففلق به هام المشركين ita shekara ta nauke nan bayan hijira ya muka yi shiru a tarihin ma kuma wannan amma yanzu kowa ya hada jin tuwal bai ko cewa da wala sun zabi an soke Wace shekara aka yakin uhud shekara ta uku kenan zuwa ta hudu bayan hijira shekara ta uku galibin malamai suna ambata shekara ta uku ne waɗansu suna kai shekara ta hudu amma galibin shekara ta uku ne uhud kuma ya sunan dutse ne da ke arewacin ko kuma ka ce gabas ko abin nan arewacin garin madina ko wani wuri makamancin haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya rike takobi ranar da aka yi yakin uhud fa qala man ya'khudhu minni hadha wane ne wato ainihin zai rike wannan a hannu wa zai karɓi wannan daga wuri na fa biya ko sai su haɓe kowa yi ka hannu sun ɗauka cewa ganima ce annabi zai raba kowa na kan a bashi rabansa kullu insanin minhum kulu ana ana kowanne ɗaya daga cikin na cewa ni ne ni za a ba ni za a ba kana sai manzo Allah sai fa man ya'khudhu bi haqqi waye zai rike shi da haƙƙinsa fa ahjama al-qawm duk mutane kuma kowa sai ya tsaya yi shiru <laughs> wai ma'ana waye zai rike shi da hakkinsa ma'ana waye zai rike shi ya shiga yaƙi kar ya dawo sai yayi shahada shine ka rike takobi da hakkinsa kenan fa ahjama alqawm qawm kowa sai ta kabirki sabai wanda da kowa da jin tsoron mutuwa ballan sanan fa ahjama alqawm duk kowa sai da kata fa kana abu dujala sai abu dujala shine sibas ibn da karsha al-ansari mashhurun bi kunyatihi ya fi shahara da kunya din sama da sunansa sai abu duja ne yace ana akhudhu bi haqqi ni zan rike shi da haƙƙin sa ya manzon Allah fa akhadahu sai ya karɓi wannan takobi fa falaka bihi hamal mushrikina ya shiga cikin yaki yayi ta falle kawo da mushrikai da shi rawahu muslim imamu muslim ne ya rawaito wannan hadisi yanzu wanda mai ke nuna mana gaggawar aikin alkhairi wajen wannan sahabi waɗancan sun yi jinkiri shi gobe mai ba bai tsaya ba nan take ya karba ya ci gaba malai ta ismu abi dujana simak ibnu karata wato sunansa shine timaku bin kharasha kawai Allah sabu mun kunta daidai qawluhu ahjama alqawm wato ilmu hadisi na da wahala kwarai da gaske akwai littattafan da aka wallafa cikin ilmin hadisi su kuma kawai abin da suke kula da shi sunayen mutane dan za a zo a baka ba wata watanni a ce kharasha sai ka rasa me zaka yi khawun din ko dai fataha ko kasara ko zamma ko ba haka ba ra'un din sukuni gare ta ko mai gareta sannan wannan sha din sin asinul mu'jama ce ko asinul muhmala ce sannan bayan ya tabbata cewa mu'jama ce ko muhmala wanda irin wasali ne kuma da ita to kaga wannan fanni ne guda a cikin babin hadisi wanda aka wallafa da tafi akai isa ilimin hadisi yake da wahala kwarai da gaske yana da gaske abin da Allah yake banta al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da shi ummatun uktusat bis sanadi kana uktusat bis sanadi al'ummar da aka ke bance ta da sanadi ita ce al'ummar sallallahu alaihi wa sallam zaka ji haddasa haddasa haddasa har ce annabi ya ce sauran kawai wani ya ce shi yasa sai ƙarya ta yawa cikin addinan su kenan saboda kawai wani ya ce waye ya faɗa ma a inda kai babbala da ana ganin girman ka kawai wani ya ce sai a tafi haka amma a cikin hadisi a cikin ka'idar annabi sallallahu alaihi idan kace annabi ya ce sai a ce to waye ya faɗa maka sai kace wani shi kuma ya faɗa masa wani shi kuma ya faɗa masa wani shi kuma ya faɗa masa Abu Hurairah ya faɗa masa cewa annabi ya ce to sai mu ce da Abu Hurairah da annabi ai babu bincike a kansu ko ba haka ba amma tun daga kan abu hore zuwa ga wata takalar da ta zo ta faɗa maka dinnan kowanne mu bincika shi mu duba siffa biyu ya zanto mai harda ya zanto adali in muka samu mutum mai harda amma ba adali ba ba ruwan mu da hadisinsa in muka samu mutum adali amma ba harda ba ruwan mu da adalcin sa riwaya ake ba kiyamul lil za'i ba riwaya ake bukata shi ko bai haddace ba tun daga haddace ba kyale shi har sai an samu wannan sharta guda biyu sun cika kan kowane rawi kafin a ce hadisi ya inganta zuwa karshe bayan wannan sharuɗa da suka shafi rawi sai kuma abin da ya shafi jerin sanadin cewa akwai intisarin sanad ne akwai shuzuz ne akwai illa ne ko babu akwai intisarin sanad ko an samu sa'i akwai shuzuz ko babu shuzuz akwai illa kadi ko babu illa kadiha sannan hadisi ya tsira in ba a samu wannan ba shikenan kuma sai a dakata duk wannan domin a bayar da kariya ga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ismu abi dujana shine simaku bin kharata qawluhu ahjama kawun imam an-nawawi yace fadin jabir hadisin jabir da hadisin anas fadin hanar anas dan malik da yace ahdaba alqawm sai mutane suka dakata me ma'anan ahdaba ai tawaqqafu duk sai suka tsaya akan ce ahdaba fulan yani tawaqqafa fulan wato ya dakata kenan bai ci gaba ba wa falaka bihi ma'anan falaka bihi fa ai shakka wato ya rika yankewa kenan shakka hamal mushrikin ai rukusa السادس عن الزبير بن علي قال أتينا أنس بن مالك رضي الله عنه فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج فقال اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم رواه البخاري وانا حديثي an karɓo daga Zubair ibn Adi Zubair ibn Adi yake cewa mun je wajen Anas dan Maliku Allah ta kare da a gare shi fa shakauna ilaihi ma hajjaj sai muka kai masa kukan irin abin da muke cin karo da shi daga hajjaji bin yusuf gwamnan garin mu a ke kenan wanda imamu zahabi ke cewa ya ciki da na jawu zuwa janna wa darju lahun nar ya halal ne mu a wurin ya iya shiga aljanna tunda musulmi ne amma muna fatan ya shiga wuta saboda ya wahalar da bayan Allah ya yi karkashe mutane malam ya karkashe bayan Allah su abinda sa'idu bin Jubair babban tabi'i duk hajjaji ya gaba da su saboda gwamna dai aka yi mai zalunci kwarai da gaske ga ce mu ne musulmi amma kuma zalunci kisan kai a su abu ne mai sauki kwarai da gaske to sai waɗannan sa waɗannan tabi'ai sai kai ƙara wajen Anas tsammani sai ka ce kana cikin ragowar sahabbai a yanzu ga irin zaluncin da Hajjaj bin Yusuf ke mana ya kashe wannan ya daura wannan me ya kamata mu yi fa kana sai Anas tsammani yace da su isbiru ku yi hakuri fa innahu la ya'ti alaikum zamanun Wannan zamani ba zai zo muku ba illa wallazi ba adabu sharru minhu face sai wanda zai biyo bayan sa yafi na yanzu sharri hatta talqaw rabbakum har ku gaba da ubangiji haka za a ci gaba da yi sami'tuhu min nabiyyikum sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace na ji wannan magana ne daga annabin ku tsira da aminci da tabbata gare shi mai ana san malik ke jan hankalin su gashi sarkin su azzalimi ne tare da haka kuma su yi ne kenan sai haku sai haku wato yana nuna musu kamar ma abin da kuke cikin zalincin nasa yanzu idan ya kawo ku san me zai biyo baya ba tun daga dai annabi ya ce babu wani zamani da zai zo na sharri face wanda zai biyo bayan wannan zamanin ya fi wannan din sharri to shine da gurin malamai suka ce wannan akwai rikita suwa kwarai da kake game da wannan hadisi domin ko ba komai lokacin hajjaji bin Yusuf din nan fa bayan shudewarsa ne Umar ibn Abdul Aziz zo wanda aka ce gaba ɗaya azabar ta wato kusan an nemi adalci ya ba mai banka adalci ya ba mai banka arziki yaya arziki yaya ga rayuwa da walwala ga rayuwa da walwala shi ko ya biyo bayan haddan da wanda a zamanin sa akwai kisa akwai ta'addanci da sauran al'amura sai suka ce ya za mu haɗa ya za mu haɗa hadisi da wannan gashi wannan aikace ne ya faru gashi gashi shi kuma hadisi yana cewa wani zamanin da ya zo to wani bai biyo bayan shi da bishi mai sharri sharri suka ce ba ka da ba za ka aika hada zamanin hadisi bin yanzu. da zamanin Umar bin Abdul Aziz tare da tare da zamanin Umar bin Abdul Aziz ya biyo bayan zamanin hadisi to me ake nufi da wannan zancen sai wasu malaman suka ce ai sharrin da Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake nufi wato idan ka kalli taron ne taron ba wai mutum ɗaya za ka kalla ba a wannan lokaci da hajjaji yake ta'addanci taron jama'ar da suke da duniya a wannan lokacin akwai mutane masu falala da yawa shine kadai azzalimin kuma yana da karfin iko kowa na jin tsoron sa shi yasa sai samu suka suka taimake shi kan zalunci ba wai dan suna so ba dan saboda karfin mulkin an gane ko amma taron daidaikun mutanen akwai masu alkhairi da yawa zamanin Umar ibn Abdul Aziz duk da cewa a wannan lokacin Umar ibn Abdul Aziz ya shimfida adalci amma taron masu alkhairi a zamanin su ba su kai taron masu alkhairi na zamanin hajjaj ba ina wannan kuma fahimta wato kenan ana kallon zamanin bi majmu'in lawi afradi suka ce abin da zai kara wayar da kanmu game da wannan mu lura lokacin hajjaj bin yusuf duk da cewa ga zaluncin da yake amma a lokacin akwai sahabbai a raye suna ban kasa abdullahi dan umar yana nan gashi anas dan maliku yana nan abdullahi dan mas'ud da dai wadansu sahabbai dai haka wanda ba zai iya kiyaye sunan su ba suna nan amma lokacin Umar ibn Abdul Aziz ba sahabi ko daya sai suka ce zamanin da yake akwai sahabi a cikin sa yana da falala sama da zamanin da ba sahabi a cikin sa ko ba haka ba wato sharrin zamu kalle shi ta wannan bangaren kenan ba ta bangaren wani mutum da ya kace idan ka faɗa haka sai ga hadisin ya zo da lafiya tare da abin da ya faru ba tare da sun ci karo da juna ba kamar yaya a'a ba kamar yaya ba zai taimaki wannan maganar ba cewa wanda zai bada sharrun minhu a ai shi Anas din magana ta ce suke fassara ta yanzu ai fassarar da aka yi ya dace da magana hadisin Anas din ba ta karo suka da suna ba ina ba ta kuma fahimta haka mai basiri aka ce ya za ka yi ga zamanin hajjaju ga irin abin da ake cikin sa ga kuma Umar da Abdul Aziz ya zo an samu sarari sai ya ce eh wannan hadisin gaske ne amma na budda lin nas min tanfis yace haka ne ana samu shine mafi jayin faruwa amma a lokacin kuma tsakanin azalai guda biyu sai a tsirma wani mai adalci da mutane su dan numfasa amma kuma musu saurari ne zai biyo baya kuma <laughs> la budda lin nas min tabbi to Allah shi mana gaban kadan yanzu wannan mai ke nuna wa kenan abinda wannan ke nuna wa in dai zamanin da zai biyo baya ya fa ne yanzu sharri shin ya kamata kenan in jinkita aikin alheri in ki yanzu bari sai na gaba tare da cewa zamanin da nake cikin zuwa alkhairin sa yafi wanne ya fi na wanda zai zo baya in muka banda hadisi shine fikihun imamu nawawi a asabi hadisi na bakwai an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala abu hurairah yace manzo Allah tsara da mutum Allah zabata gare shi yace badiru bil a'mali saba'an ko rigayi waɗansu al'amura guda bakwai ta hanyar aiwatar da ayyukan alkhairi ku yi gaggawar aikin alkhairi ku rigayi al'amura guda bakwai yace wa hal tantazuruna illa fakran mursiya aw ghinan mutqiya aw bardan mufsida aw haraman mufnida aw mawtan mujhiza aw ad-dajjal fa sharru ghaibun yuntazar aw as-sa'a fa as-sa'atu adaha wa abar rawahu at-tirmidhi wa qala hadithun hasanun yace badiru bil a'mali sab'an ku yi ai ku yi gaggawar aikata alkhairi ku rigayi al'amura guda bakwai yace wa hal tantazuruna yanzu zaman da kuke na duniya akwai abin da kuke jira ne illa fakaran mansiya in ba talauci ba irin wanda ya mantar da kai kanka halauci wanda zai za ka kai waye au ginan mutuhiya ko wadata bai sa mutum shishigi da dagawa da jijji da kai au maraban mutusida ko kuma cuta wanda take za ta lalata maka tunaninka da hankalinka ta lalata maka gangan jiki au haraman mubnida ko kuma wato ainihin haraman tsufa mufni da wanda har zai ka rinka ƙarya cikin zance sun ce alfanat ƙarya waɗanda suka ce alfanat shi ne abinda ka haddace da yanzu kwakwalwar ka rinka baka sako ba daidai ba saboda tsufa wannan ko yana faruwa ga mutane da dama kana tsufa sai ga hankalinka yana koma daidai da jikokinka da haka sai zanto jikoki waye abokin wasan su saboda bayan ya riga ya samu kamala ta hankali kuma ya ƙarewa baya ya ƙarewa baya sai zama kamar su aw dajjal aw mutamujiza ko kuma mutuwa wanda take mujiza wato mai gaggawar zuwa irin wata kuji ake na wato wannan hadisi dai yana nuna abinda dai dan adam ke jira ɗaya daga cikin waɗannan ne aw daddal ko kuma kawai kuna jira kullun dujal ne fa sharru ghaibun yuntazar shine mafi sharrin wanda yake fake mutane ke jira sa aw sa'a ko kuma kawai kuna jiran busa kafodin kiyama ta tsaya hatta saatu adha wa amara ita ko kiyama ita ce adha wato mafi dimautaswa wa amar ko mafi daci wato adha mafi zama babbar musiba wa amar sannan kuma ita ce mafi daci ko mafi tsanani kenan wannan hadisi da wahu tirmidhi wa qala hadithun hasan wannan hadisi idan muka lura hadisin farko cikin wannan babi ya wadatar da mushi wanda manzo Allah ke cewa babu bil amali fi sanan ka kifa lil muslim ya ce fitintunu waɗannan al'amuran da aka faɗa ta yi shiga cikin karkashin fitintunu da waɗansu ba waɗanda suka fi yawa ko ba ka ba shi wannan hadisi in mun bin shi kadai da yake an gane ko hadisi ne da'ifi ko da shi masu da bani yayi magana da'ifancin sa cikin silsilar hadisin sahiha wa da'ifa a jerin hadisi na 666 الثامن حديثي نكر شيء نتقوى الدزام كرمتا أولا بابي شيء كمان نكر شيء بابي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يوم خيبر ماذا الله يا فتاة أنا نند أكياك خيبر wani gari ne da ke arewacin madina an yi yakin khaibar a shekara ta bakwai bayan hijira manzo Allah ya ce ne la utiyanna hadhihi ar-rayata rajulan yuhibbu Allah wa rasulahu yaftahu Allah ala yadayhi ko yaftahu Allah ala yadayhi قال عمر an ma عنه ما أحببت illa إلا يومئذ manzo Allah ne waye gari a daya daga cikin lalekun yakin Khaibar yace la utiyanna hadhihi ar-rayata wallahi zan mika wannan tutar raya tuta kenan rajulan ga wani mutum yuhibbu Allah wa rasulahu yana kaunar Allah yana kaunar manzon Allah wa yaftahu Allah ala yadai Allah zai bude khaybar a hannunsa ko yaftahu Allah ala yadai Allah zai zan bayar domin a bude khaybar a hannunsa wato kenan sai zanto kaman yafta wato fi'il mudari da majzumin ne sai zanto shine jawabul talab kenan a can gurin domin la uqiyanna tabammana talab dan gure sai zama jawabu talab ko mace yaftahu sai to kamar jumla ce sabuwa ko kuma zanto na'am jumla ce wacce take fassara abin da ya wuce baya kenan da zanto hal ne kenan ta kaunihi yaftahu Allahu ala yadi قال عمر عمر رضي الله عنه يتي ما احببت الاماره الا يومين تند لك ban taba san shugabanci ba sai wannan rana fa tasawartu laha dan haka sai rinka lallekawa laha dan a bani wannan tutar wato an waye gari sahabbai suka fito annabi da zaune yana kallon kowa ɗaya ɗaya umar da cikin taro har haka yake yi yana tagowa haka ko a ceto gata gata gata ba wai dai ne shugabanci bai ke so saboda abin da aka faɗa cikin hadisin na cewa za a bayar da tuta ga wanda yake son Allah da manzansa yanzu duk wanda aka ba wannan tutar shaida ce cewa wannan mutum yana son Allah da manzansa kawo ko man kafatul azima fala la tabiki man gaske ba wanda ya so ta kuce masa umar yake fatasawar tulaha sai na rinka ɗage ko ina eh, eh, na rinka leƙe laha dan a bani wanda tsuta a raja'a an uda ala dan fatan ko a kiraye ne a bani ita fada a rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ali ibn abi talib radiyallahu anhu sai manzon Allah ya kirawo ali ibn abi talib Allah ya kare ta gare shi fa a'tahu iyyaha sai ya bashi wannan tuta wa qala yace da shi in shi jika wala taltafit kada ka yi waiwaye malamai suka ce wannan yana nufin ɗaya daga cikin manori guda biyu in ma dai ka sai a da za ka yi karka yi waiwaye har sai ka je kabar ko kuma zanto zabarar da shi ake kan sa himma da kwazo wace ma'ana za ta fi dacewa zabarar suwa kenan kan sa himma da kwazo wala taltafit kada ka yi waiwaye hatta yaftaha Allah alayka har sai Allah ya baka nasaran ka bude khaibar fatara aliyun shay'a sai Ali bin Abi Talib ya dan yi tafiya dan taki thumma waqafa sannan ya tsaya wa lam yaltafit bai waiwayo ba sai sa da kyalin ka fadi ka ta hadisin kaga wanda zai tafi sai suka shiru musu ba da ansa ba bai waiwayo ba saraka sai yi magana da babban murya yace ya rasulullah ana ma za uqatilun nan dan Allah ka duba yadda sabai suke bin annabi annabi ce imshi je ka sai kuma ne wala taltafi karka yi waiwaye maka ce zai dauki ɗaya daga cikin maloli guda biyu imma tafiya ba waiwaye har sai ya je ina khaibar ma kuma abin da yake nufi zabar da shi kan me kan abin da aka sace amma zai iya waiwaye in bukata ta kama gabas ko yamma to amma dan aliyu shi ya dauki zancen a zahirinsa kada kenan ba magana ni sai in wani abu ya zo daga baya kenan ya dauki zancen a zahirinsa annabi ya ce la taltafi ko ko fasar ku ta da ta ni ku kai kenan ko da ya dan yi tafiya sai yake so ya wa annabi tambaya sai ya tsaya bai waiwayo ba ba dan annabi ya ce karka waiwayo sai ya tsaya inda yake fasaraka sai ya daga murya saboda me yayin dalilin daga murya tunda annabi na bayan ta bai waiwaya gare shi ba kaga gobe kasan ya daga murya dan sautin yake waiwayo ya koma gare shi yace ya rasulullahi ala ba za uqatil ya manzon Allah akan me zan yaki me aka tare dan mun ko kuma menene abinda ba zan daina kasu ba sai sun cika sharadin menene yakin menene sharadin qala sai manzon Allah ce qatilhum hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ka yaƙe su har sai sun shaida cewa ba abin bauta bisa ka cancanta sai Allah kuma annabi Muhammad manzon Allah ne fa idza fa'alu zalik in sun aikata haka faqad mana'u minka dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha to hakika sun riga sun hana maka jininsu da dukiyoyinsu sai fa in hakkin hakan ya kama ma'ana mutum sun furta kalmar shahada ba kai ba zaman da jininsu ba kai ba riba ce dukiyoyinsu a matsayin gani ba sai fa'in haƙƙin kalmar shahada kuma suka taka ko mutum ya kisan kai kaga za a zubar da jininsa ko mutum ya kwasu dukiyar wani kaga za a bashi ko ka salawantar da dukiyar wani ko da ba ta yi sata ba kaga kisa ce ko akwai ranko kenan wa hisabuhum ala Allah hisabun sai da wurin Allah abinda ake nufi da wannan shine in sun faɗi kalmar shahada da baka sun tsayar da kansu daga wurinka baka da dama kace ƙarya take yi in ma ƙarya ne kyale su da Allah shine zai musu islami amma kai ka gina ne a zahiri tunda kai baka san abin da ke cikin zukata ba wannan hadisi da wahu muslim fatasawartu huwa bisin muhammala ay wa sabtu mutatallian wato sai ne na dan tashi ko ne tsalle ko kuma ne tumbe mutatallian ina da kokarin lekowa ko ina mai sa ran a bada wannan abin da tuta duka duka waɗannan su ne karshen wannan babi da mun karanta abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah shi ya mana وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد ansa ko na cewa wai manzan yana zuwa wa mutum ido na ganin ido wai in ji ibn ya faɗa cikin littafin farko littafin ibn mai suna da dama daga cikin malaman da suka san ɗabi'ar ibn al-qayyim suka karanta sa sun ce ya rubuta ne na farkon neman ilimi da haka aka samu kurakure masu tarin yawa a ciki dukkan wanda yake da littafin ruh wato ba ana nufin duk abin da yake ciki bane bai zama gaskiya akwai kurakure masu yawan gaske ka san ibn al-qayyim ya samu shafa'at da dama shi kansa a farkon rayuwarsa kafin su game da shekul islam ibn taymiya dan ya game da shekul islam ibn taymiya sun yi kusan shekara 16 da kona makamancin haka shine a wurin sa ya gyara sa game da al'amuran masu yawan gaske shi da kansa kuma ya tabbatar da haka a cikin littattafansa masu yawan gaske maganar cewa annabi na iya zo wa mutum ido na ganin ido wannan ba gaskiya bane ba an gane ko ka iya cewa kayan farki da annabi to wannan kuma sai a duba a ga a wata siffa ka ganshi idan ka kawo labarin siffar da take tabbatacciya dama annabi na da ita a halin rayuwarsa kamar yadda suke rubuce cikin littattafan tarihi da sira ingantattu to sai a ce eh lalle annabi ka gani dai sai dan bai sai ya dauki fasali ko siffar jikin annabi sallallahu alaihi wasallam ba kaga anan gurin kenan baka iya cewa duk wanda ka gani a cikin mafarki ka ce annabi ne sai in mun san kai masaran tarihi ne ka san siffar annabi domin ka iya ganin wanda mutum a cikin mafarki ce maka ni ne annabi sai mu tambaye ka yaya ka gaji sai wallahi na gashi wani dan gajeren tsoho da shi haka da farin gemun sa sai mu ce to kaga anan gurin ba annabi ka gani ba dan annabi ba gajere bane ba ko ka gaishi dogo ya wuce kima nan ko ba annabi bane ba ko ka ganshi bakin fata kaga nan gobe ba Allah bane da Allah fari ne ba larabe ne ba kullun shi ne ko ka ganshi baya da gemu da askakin gemu tabbas ba Allah bane wannan ne kawai kan gani shi dan ne ya bata maka lokaci kariya yake maka wato Allah bai ce ba sai dan baya iya bangare ta wace dan baya iya daukan fasalin jikinsa ashe a nan gurin duk wanda yake mafarkin ya ga annabi me za mu neme shi da shi ya kawo sifar idan ya kawo siffar duka siffofin da muka san annabi da su a cikin littattafan hadisi da sira ingantattu wannan siffar su ne a jikin abin da ya gani cikin mafarki to tabbas ya ga annabi kun gane wannan da kyau amma ya kawo wani abu da baki sai wannan to ba annabi bane ba sai mu ce to ke nan yayi wasa da kai ya maka ƙarya annabi bai ce dan baya masa ƙarya a ya ce dai dan baya ne da shi dan wani sai ya dauka duk abin da ya gani cikin mafarki ai annabi ya ce dan baya ne da ni haka ya faɗa kai kuma ka kasa gane zancen ne ina fata goma ya ci abin da nake nufi da kyau wannan kenan ba yadda za annabi ya fito sarari domin da annabi zai fito sarari bayan mutuwarsa da ya fito daidai lokacin da sahabbai suka samu kansu cikin rudani tsakanin rundunar Ali bin Abi Talib da rundunar ma'auya ibn Abi Sufyan sai ya fito ya tsohunta su da ya fito daidai lokacin da Abubakar Siddiq suke rigima da Fatima har tsawon watanni shida Fatima tana cikin damuwa dan kawai Abubakar bai ta kayan gado ba shi ko yake na ji babanki ya faɗa da cewa mu annabawa da abin da muka bari saraka ne ba a cin gadon kaga ta nuna damuwarta har aka ɗauki wani lokaci da annabi ya fito ya tsohon su don baya da aboki da ya wuce abubakar baya da ɗaya da yake takama da ita kuma sama da wa fatima to ya zai bari babban abokinsa na sa'in sa da ƴansa ba tare da ya fito ya tsohon su ba to sai annabi ya kyale abubakar bai fito ba ya kyale fatima da yake tsoka ce jikinsa kuma shi tsoka ne nata kawai ya fito dan kai kana nan a gindin ku dubbi ko kana wani wuri daban kana wurin dinga da tarbi mai abin da kaga ba zai fito ba ba fa yanzu wallahi annabi ba zai taba zuwa wurin ka ba sai dai ka faɗa kawai dan dai a ji daɗi mutane kuma su goyi bayan ka ko dan neman wani girma ko ɗaukaka ka san mutane suna fakewa da annabi ne dan su su samu shiga ba wai dan suna san ba sai ai ahli ne ahli wa to sai wannan kuma yake cewa yanzu ma iya izina da mulkin wannan hadisi da aka karanta mana cewa zamanin da ya wuce galibi yadda zai zo bayan tafi shari zamu iya izra da masu mulkin da suka gabata da wannan mulkin na yanzu idan muka bauna hadisin kamar ya kenan amma da mun gama bayyana ma'anar hadisin kai kuma ya kamata ka gane yanzu da dalar da dalar ta wuce mulkin da aka yi da wanda ake ciki yanzu da wanda suka wuce wani ko sharri to kaga nan gurin shine hangen nesa da ilimi suke da amfani akwai mai ilimi wanda yake ya karanta abubuwa ta sama ba hangen nesa sai ya gaggawa ya faɗa akwai kuma wanda baya da hangen nesa akwai kuma wanda baya da ilimin kuma sai gaggawa ya faɗa kaga kai idan mai ilimi ya zo yake da hangen nesa zai duba a can din abin da ya wuce menene aka yi a nan din komai yake gudana kuma zai kalli abin ta fuska biyu ta fuskar addini da ta fuskar rayuwa kafin ya mukarana yanzu sai ku yi mukarana a duniyance a addinance kila ka iya cewa to a duniyance dai alamu na nuna wannan yafi to shikenan kai mukarana kuma da addini kuma ka gani sai ya faru da dai abubuwa masu yawan gaske ni ban ce wannan ya fi wannan ya fi ni ne na baka wannan mabudin ko ba haka ba kowa zai duba ku bai gani matsayin kyautar da mutum ke yi amma kuma daga baya sai magadansa su rusa ta su ce ai ba a riga wai an yi ko hausi ba ko hausi hausi da hausi da yake ke nufi idan mutum ya baka gida kamar da malamu fiqh suka yi bayani to alamar ya baka gida sai ya baka duk abin da ke nuna mallaka ko ya baka mukullan in a yau da ya rayuwar yau idan a kawai ne ya ba mai takardun gida ko <laughs> da zarar ya ce na baka gida na nauri nauri kaza sai aka ce to me sai ya je dai cire kayansa kuma ka je ka kai naka kasa a wajen mutane sun gani ko bai baka mukullan ya zama naka kai hauzi idan a gari ne fa sai baka takardun gida kenan da mukullansa alamar ya baka gidan kenan amma ce na baka gida na nauri kaza ina tunanin nan gaba zan mika maka shi ma'ana zan baka takardu da kaza kafin ya kai gaba ka takardu sai ya mutu kan kama ka riga kai hauzi ba ita ko kyauta ba ta zama taka sai kai ne sai kai hauji shine abin da suke nufi wannan malamin fitar da su riga sun yi magana kai magana ce mai karfin gaske sai fa in bayarwar ya bayar ga kwararan shaidu na gaske don saboda abin da yasa ake son a sallama din ta hanyar da za ta iya dan a samu tsaro na dukiyoyin mutane da yanzu duk idan aka ce duk wanda ya ce a baka gida ko da bai baka takarda ba ya zama naka to mutane sai su ga karya ne da ya ji wani attajiri ya mutu sai ce wallahi ya bani eh, kantinan sa na sabon gari nan da ke wuri ta da ne takarda ce inda ya faɗa mun baki da baki kuma wannan dai sai da ta eh, sai da ma yanzu ba ce komai sauki ba a wurin mutanen mu sai da zur to a ba shari'a tana sanin a kare haƙƙin ka kuma a kare haƙƙin wanda ya mutu kuma a kare haƙƙin iyalansa shi yasa ake bin komai duk wanda ya ce ya baka gida ko ya baka fuloti in maza ka karba in maza ya rubuta da hannunsa ko da signing yayi kafin ya baka takardu matukar yace sauri nake amma ga leta hedin dina bare rubuta ya rubuta ya rubuta ya sa hannu ya buga hatimi kuma aka nemi wadansu shaidu ko mutum suka sa hannu wannan daga baya dole iyalansa su kawo maka takardun gida yanzu zama ka kawai dan kaya auzi ka karɓo wani abin da ke nuna cewa lallai an baka to wannan dai shi ne abin da za a lura da shi jama'a ina ga sai mu dakata haka da an ce akwai hadari kuma kamar yadda na faɗa mana jiya a garin ƙaya cewa daga yau kuma za mu ɗan dakatar da karatu saboda tafiya da ke gaban mu har sai Allah ya samu dawo lafiya akwai eh, taro da aka da ya ce mu a jami'ar musulunci ta madina wanda za a yi kamar sati biyu da waɗansu kwanaki ko uku wallahu alam na dai tabbatar ya fi sati biyu to kila ya karasa uku kuma kila kuma yadda dai halin tafiya kuma ya kama saboda haka sai in Allah ya dawo da mu kenan wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammad wa ala wa sahbihi assalamu alaikum